كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد za mu tashi muna nan a cikin suratul mujadala za mu tashi kan ita dai aya ta ta biyu na'am aya ta uku billahi minash shaitanir rajim فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله allah subhanahu wa ta’ala bayan ya yi mana bayani akan matsayi ko hukuncin waɗanda suka keta wannan doka ta zihari ya ce wallazina yuzahiruna min ihim waɗanda suka yi wa matansu zihari waɗannan matansu na aure ko ma a haɗa da bayansu saɗakansu kamar da imamu na mali ya tafi sun uduna sannan suka janye abin da suka faɗa na wato zihari ɗin ko suka yi niyan kome zuwa ga iyalinsu lima ƙalu zuwa ga abin da suka faɗa allam huna ana fassara ta da ila ai ila ma ƙalu suka koma zuwa ga abin da suka faɗa ɗin nan suka janye cewa wannan mata da suka siffanta ta ko wani shashi nata da na mahaifansu suka bar wannan to Allah ta'ala ce fatahariru raqabatin abinda za su yi na kafara shine za su yanta baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yanta baiwa ko bayar da yanci saboda mahimmancin yanci a addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da shi dan adam a cikin haƙoƙinsa guda biyar babu wanda ya fi mahimmanci irin a bashi yanci a ba shi yancin ya rayu a ba shi yancin ya zaɓi addinin da yake so ya zaɓi ƙasar da yake so ya zaɓi sana'ar da yake so ya zaɓi duk abin da ya dace da shi wanda bai saɓa wa Allah mahaliccinsa ba wannan dama ɗan adam yana buƙatar ta a ko'ina yake a duniya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokacin da addinin musulunci ya bayyana wani shashi na duniya sun danƙe wani shashi sun mai da su bayinsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yin yanci ko yantar da bayi yana daga cikin ayyuka muhimmai addinin musulunci idan muka duba cikin inda Allah ta'ala ya maganan bayar da zakka a nan ma sai da ya saka yanci ya ce inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fir riqab a biya kuɗi a je a fanso mutane a yanta su haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal fakku Raƙaba, me ya sanar da kai aiki mai wahala wanda ba kowa yake iya yin sa ba sai Allah ya ce fakku raqaba in da bayi in da wuyaye au ita'amun fi yawmin zi masgaba ko ka ɗauko abinci ka ciyar da mutum a lokacin da ake cikin yunwa ake cikin yunwa ake cikin wato fatara da tsiya da kwalara da annoba ka taimaka wa mutum a wannan lokaci yana cikin aikin alheri kun Allah sai ya sanya 'yanta bayi yana daga cikin wannan hakanan za mu ga wajen rantsuwa Allah ta'ala nan ma sai da ya sanya eh, wato 'yantar da baiwa yana daga cikin kafaran wannan Allah ya ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba anan tahriru raqaba shi yazo kusan na ƙarshe domin an sanya abun guda uku a jere kansu ɗaya ka zaɓi ɗaya faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam wanda bai samu ikon ya ci yadda muskini goma ba ko ya musu tufafi su goma ba ko kuma bai samu bai wadda zai yanta ba ya rasa ɗaya daga cikin wannan ukun to sai Allah ya ce azumin kwana uku ko a jere ko a rarrabe haka na wajen kisan kai wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an nan sai Allah ya fara da fatahariru raqabatin mu'mina anan ne kadai wajen raqaba aka kira ta da mu'mina amma a wajen ragowan Allah bai sa sharaɗin imani na bai wadda za a yanta ba mun ce daga cikin hanyoyin da ake tafsirin alkur'ani hanyoyi ne guda shida duk sanda wani yake tafsiri in ka lura da kyau za ga yakan tare ko yakan ba da ƙarfi a ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda shida na farko su ne tafsirin ƙur'ani bil ƙur'an tafsirin ƙur'ani bil ƙur'an yana da hanyoyi guda shida akwai abin da ake kira bayanin mujmal wata aya ta dunkule wani abu a wata aya kuma sai a fasa shi a bayaninsa dalla-dalla sai ka ɗauko inda aka dunkule ɗin ka ɗauko inda aka bayyana ɗin ka fassara can da can wannan shi ake kira bayanin mujmal akwai taqayyidul mutlaq aya ta ƙudire ko ta dunkule wani abu a wani guri a wani gurin kuma a sunce shi a warware shi a buɗe shi sai ka ɗauko sintaccen ka fassara dunkulallen ko ɗauraren da shi wannan shi ake kira taqayyidul mutlaq akwai takhsisul am a wani gurin a faɗa abu da faɗi a wani gurin kuma sai a tsuke shi sai ka ɗauko inda aka tsuke ɗin sai ka yi amfani wajen fassara wancan mai faɗin kamar wajen jini da Allah ya gurin ya ce dam wani gurin sai ya ce daman masfuhan kaga masfuhan anan shi ake nufi ba kowane dangi na jini ba sai jinin da ya biyo wuka amma jinin da ke cikin tsoka ko ke cikin hanta ko saifa wannan ba laifi idan mutum an gasa masa ba a wanke wannan jinin na ciki ya ci ba don kowace tsoka tsakaninta akwai jini kagan aka ce sai an wanke jini kwata-kwata to kusan ma ba za a ci naman ba domin da jini a cikinsa amma wanda aka yanka ya biyo wukan nan shi ake nufi kaga a can an yi sannan akwai tafsirin tafsirul mafhumi min ayatin bi ayatin ukhra wata aya ta zo da wani abu a dunkule wato ta zo da shi a wata fahimta wata in ka ɗauki waccan aya sai kai wata fahimta ta zai wata ayan ta zo ta fassara wannan fahimtar abin da ake nufi da shi akwai tafsirin lafazatin bi lafaza wani lafazin ya zo a dunkule a wani gurin kuma sai a yi bayanin wannan lafazin akwai tafsirin ma'anan bi ma'anan a fassara wata ma'ana da wata ma'ana duk wannan yana cikin wato a ƙasa da anwa na tafsirin qur'ani bil qur'an akwai tafsir usulubin bi ayatin bi usulubi ayatin ukhra a fassara usulubin wata aya da usulubin da wata aya ta zo da shi a dunkule to da Allah ta'ala ya ce fatahariru raqabatin mu'minatin nan an ce fatahariru raqaba a wajen imamu na malik a nan in an ɗa samo baiwa ko musulma ce ko ba musulma ba ko mummuna ce ko kyakkyawa ko mai lafiya ko mara lafiya in aka yanta ta a nan yayi don Allah ce fatahariru raqabatin amma a wajen kisan kai sai ce fatahariru raqabatin mu'minatin da haka sharaɗi ne a can sai an samo mumina amma a mazhabal imam shafi'i tunda dai duk alqur'ani ɗaya ne a can ya ce fatahariru raqabatin can ma fatahariru raqabatin can fa hariru raqabatin mu'mina guraren nan guda uku da aka ce a yanta baiwa to inda aka faɗi imani sai mu hamlil mutlaq alal muqayyad ma'ana mu ɗauko ayar da ta yi maganan kisan kai cewa sai an yanta baiwa mumina nan ma mu ce dole sai ta zama mumina can ma mu ce sai ta zama mumina a wajen wato a rantsuwa wannan shine mazhabu al-imamu shafi'i wanda al-imamu na maliku shi yana ga kowace aya a fassara ta inda take a can an sa sharaɗin imani ko an wasafa ta da imani mu nemo mai imanin nan an ce baiwa kadai sai mu ɗauke ta mu kawo kowace irin baiwa kowane irin bawa aka yanta a nan gurin yayi kun ga mahimmancin yanci Allah ya ce min qabla an yatamasa kafin su sadu da juna kafin su wato jema juna zalikum tu'azuna bihi wannan shine ake muku wa'azi ake muku gargadi ake ja muku hankali ake tsoratar da ku da shi wannan hukunci da aka yi wallahu bima ta'amaluna khabirun Allah yana da cikakken sani mai zurfi game da abin da kuke aikatawa ƙanƙaninsa da babbansa da mai yawansa da kaɗan ɗinsa da na fili da na ɓoye da wanda ya wuce da wanda ake da wanda zai zo shine ma'anan khabir wanda yake da zurfi a cikin saninsa ba sani na gefe-gefe ko na kusa-kusa ko mai iyaka ko mai karewa ko wanda jahilci ya gabace shi ko kuma mantuwa za ta biyo bayansa ba Shi ne Allah subhanahu wata'ala faman lam yajid wanda ya nemi baiwa ya rasa ku duba wata hikima ta alkur'ani saboda ya san nan gaba kaɗan bauta za ta ƙare da wannan kalar sai dai a bautar da kai ta wata hanya amma ba dai a kama ka a sa maka mari ko ankwa a kai ka bakin tasha a kasa a kasuwa a maka farashi dubu hamsin dubu ɗari dubu tamanin wani yana girgiza kanka yana anya ko wannan ya ci kuɗinsa ta wannan an daina akwai wasu tsofaffin kasuwanni a cikin jihar kano har yanzu irin tsofaffi sukan faɗi lokacin da ake cinikin bayi ga irin ankwan da ake ɗaura bayin ko a Legas in ka je bakin ruwa za ka ga har yanzu da irin karafunan da lokacin da ake siyan bayi daga nan ake kai su ƙasashen turai za ka ga irin ankon da ake ɗaure su a bakin ruwa kawai shi kenan da ka ɓata wani rai kawai sai ya ce kasuwa sai a buga mutum ankwa sai a yi kasuwa da shi sai a je a buga fa masa farashi a siyar wani ya siya ya tafi da shi inda yake so ya mai da shi bawansa kenan to sai Allah ya ce fa mallam ya ji wanda ya nemi bawa ya rasa kamar yanzu da ya ka samu bawa haka kawai kowa ya samu yanci wanda ya ce maka bawa ma ya rena maka hankali in dai ba na Allah ba saboda haka kowa ya samu yanci yanzu ya tafi ya je ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce faman lam yajid Allah je bai ce faman lam yastadi ba saboda da ya ce faman lam yastadi ana nufin kenan za a iya samun bayin amma za su yi tsadar da ba za ka iya siya ka yanta su ba amma sai ce faman lam yajid ku duba bambanci tsakanin faman lam yajid da faman lam yastadi faman lam yastadi wanda ba zai iya ba faman lam yajid wanda bai samu ba kwata kwata ka nemi bawa ka rasa to sai Allah ya ce fasiyamu shaharaini mutatabi'aini min qabla an yatamasa to sai ayi azumin wata biyu a jere kafin su ci gaba da mu'amala ta aure sai Allah ya dawo da mu kan azumi saboda azumi yana da amfani ta bangarori guda uku na farko yana gyara alaƙar mutum tsakaninsa da Allah saboda makaranta ce ta koyan abu uku azumi yana koya maka godiya ga Allah azumi yana koya maka tsoron Allah azumi yana koya maka haƙuri to saboda haka shi yasa ka dawo kan azumi domin zai ƙara maka tarbiyya sannan azumi kuma yana nuna maka halin da 'yan uwanka musulmi masu jin yunwa suke ciki idan kai kullum kana ƙoshi sai Allah ya ce kada ka ci kada ka sha kada ka je ma iyalanka daga keto alfijir zuwa faɗuwar rana to idan kai awannin nan baka ci abinci ba duk wanda ya zo ce maka wallahi yau na wuni ban ci ba ka san halin da ya shiga ba hali ne wanda yake mai sauki ba za ka koyi tausayi za ka koyi haƙuri za ka koyi tsoron Allah za ka koyi godiya ga Allah kuma za ka tuna halin da 'yan uwanka suke ciki sannan za ka san girman wannan dokar domin dokar da ka karya ta aka ɗora maka fansa sai ka yi azumin wata biyu a jere ka san wannan abu mai girma ne duk mutumin da ya azumi wata biyu a jere zai dinga tunawa da wannan dokar ta Allah ya kiyaye ta shi yasa za mu ga da yawa a gurare idan an wa Allah ta'ala laifi cikin ayyukan da yake sa ka fara sai azumi ya zo kamar da Allah yake cewa fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusukin fa fidyatun min siyamin mutum yayi wato fidiya ta hanyar yin azumi ko ta hanyar yin sadaka ko ta hanyar yin yanka hakanan a wajen tamattu'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman lam yajid siyamu salasata ayyamin fil hajji wa saba'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila wanda ya tamattu'i bai samu ragon da zai yanka ba ko ba shi da kuɗin Allah ya ce ya azumi guda uku a lokacin haji in ya dawo gida ya azumi guda bakwai wannan shine azumi goma cikakku hakanan za mu ga a wajen rantsuwa ma Allah subhanahu wata'ala kana faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam haka wajen kisan kai Allah ce faman lam yajid fa siyamu shahraini mutatabi'aini taubatan min Allah ya azumin wata biyu a jere shine a matsayin tubansa a wajen Allah subhanahu wata'ala haka a wajen farauta a cikin suratul ah, ah, ma'ida Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan ya a yi amanu la taƙa tulu da wa an tun horon wa man ka talo homin ku ta an midan wajen zaɓen minan na an bihi zaɓe a adalin minku haɗayan baligar ka'a ba ce au ka adalu za lika siya min wa bada amri an adalu za lika siya min ma Allah ya fito da azumi ya zama daidai da abinda da mutum ya aikata to hakan za mu ga a wajen mutum da ya sadu da matarsa. da rana da gangan ana azumi shi ma hukuncinsa kenan daga ciki akwai yin azumi sittin na wata biyu a jere kun ga wannan duka fara ce na laifi azumi yakan tsaya a matsayin wannan domin a wa mutum horo a yi masa reno a yi masa karantarwa da azumi to Allah ya ce wanda bai samu bai wadda zai yanta ba to sai ya juya zuwa yin azumi guda sittin ma'ana na wata biyu a jere min qabla an masa. almasu mun faɗi bambanci tsakanin masu da lamsu lamsu ka shafa masu ka runguma ka kama saboda haka wannan yana nufin saduwa bambancinsu kenan amma a wajen imamu na mali ya ce har ma shafa matar da kaiwa zihari shi ma bai halatta ba ko sun ta bai halatta ba ba sai saduwa kaɗai ba famallon ya wanda ba zai iya yin azumin wata biyu a jere ba kamar yadda shi ma ausu bin samid ya kasa don matarsa da aka ce to ya je ya azumi ya yanta baiwa ta ce ina yake da kuɗin da zai yanta baiwa aka ce ya azumi sittin ta ce yana tsoho ya zai iya azumi sittin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya ce da miskini sittin ta ce to ina yake da kuɗi wato ba shi da halin yancin ba shi duka ukun ba zai iya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga wani samho nan na dabino ki ba shi ya je ya yanta ya je ya ciyar da miskinai sai ta ce ni ma akwai wani sanho din da zan kara masa sai ce to kin kyautata ke ma ke ma Allah saka miki to haka nan mutumin nan da ya sadu da matarsa shi ma haka ya faru shi ma da ya zo ya ce na halaka manzo Allah ce me ya halaka ka yace na fada wa matata da rana ana azumi yace to je ka ka yanta baiwa yace ba ni da hali to je ka kai sittin yace wanda ya karya ɗaya zai iya sittin ɗaya ma fa na karya yau ya zan iya sittin na karya ɗaya ice to je ka ce da muskini sittin ya ce ai daga nan ɗin madina shashinta na dama zuwa na hagu babu gidan da ya kai gida na talauci ka je yana cikin wannan talauci amma je wannan tabar gazar za ka ce to shikenan ga ga abin nan nan ka je ka ciyar ga abin da za ka ciyar nan aka bashi dabino sai ya ce to ai ba wanda ya fi shi talauci da aka ba wanda zai ba kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi har sai da haƙoransa suka bayyana yace to je ka ci eh to saboda haka wannan horo ne Allah yake mana don mu san girman dokarsa faman lam yastaɓe wanda ba zai iya yin wato azumin nan guda sittin ba fa ita'amu sittina miskinan Allah ya ce to Allah gatan talaka eh Allah ya ce to a ciyan mun da miskini guda sittin yanzu kaga talaka guda sittin kowa ba shi filet guda da nama da abinci mai kyau ya ci ai kaga wannan sai su ta addu'a Allah ya sa ka ƙara yin ziharin dan wani in ba ziharin yayi wallahi ba zai ciyar da miskini sittin ba kuma nan zamu nuna zamu san muhimmancin matsayin da talaka yake da shi a wajen Allah da yawa Allah ta'ala in zai faɗi ciyarwa ko zai faɗi aikin alheri sai ya shigo da talaka Allah ta'ala ya ce yas'alunaka ma za yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين wal واليتامى والمساكين Allah ce suna tambayan ka wai wa za su ciyar qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini fara da babanka da babanka ka tabbatar babaka da babanka sun ƙoshi sun sa tufafi mai kyau sun samu lafiya sun samu abinci sun samu sutura sun samu nutsuwa sun samu kwanciyar hankali su Allah ya fara da su sannan a zo ga dangin uwa dangin uba da sauransu sannan a tsallaka zuwa ga marayu a zo zuwa ga talakawa haka Allah subhanahu ta'ala da ya sharɗanta ma banu Isra'ila doka suke hada talakawa wa iza akhazna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin nan ma Allah ya ce da talakawa da Allah yake faɗa ka'idodin da zaka cika ka samu takawa sai ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakina wa bana sabili was sa'ilina wa fi nan ma Allah shigo da talakawa hakanan da Allah ta'ala yake maganan fai'u yace ma afa Allah ala rasulihi min ahli alqura falillahi walir rasul wal zul qurba wal yatama wal masakin da yake magana ganima yace wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walir rasul wal zul qurba wal yatama wal masakin haka da yake faɗar dokoki goma waɗanda ya kamata a kiyaye don samun zaman lafiya yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil da Allah ya tashi matsi ne wa wasu yan wuta yace ma salaka kun fi saqar wai me ya kai ku saqara qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin suka ce ba ma sallah ba ma ci da talaka Allah ya ce a kama wani khuzuhu fa gulluhu ثم الجهيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فسلكوه ما ليفنسا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ليفنسا bai imani da Allah ba sannan baya kwadaitar da jama'a su ciyar da miskinai wala haduna ala ta'amil miskin ba kwa kwadaitar da juna a dinga ciyar da masu karamin karfi Allah ya ce ara'aita allazi yukazzibu biddin فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين baya zaburar da jama'a baya kwadaitar da su su ciyar da masu karamin karfi kun ga ashe taimakawa talakawa da ciyar da su da taimaka musu wajen harkokin yau da gobe na rayuwarsu yana cikin abin da yake jawo yarda Allah Allah ya ce wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira da ka cewa falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masqaba yatiman za mu qaraba aw miskinan za mu tarba kun ga miskini Allahumma hayni miskinan wa a amitni miskinan wa hashurli fi zuratil masakin yace ya Allah ka raya ni talaka ka kashe ni talaka ka tashe ni cikin talakawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana son talaka Allah yana son talaka shine talaka hidin baya son kansa ba ana nufin talaka ka zama mai kashashiyar zuciya ba mai matacciyar zuciya ba mai bara mai maula ba mai kankan da kai mai wulakantar da kai mai tozarta kai ba a'a yadul ulya khairun min al yadus sufala laysa al miskinu allazi tarudduhu luqma wala luqmataini ba talaka bane wanda za a jefe shi da loma ɗaya ko da kwandala ɗaya ko da naira ɗaya a jefe shi da naira biyu ya tashi yana kokawa ba sai dai wanda yake da wadatar zuci da kamewa da mutunci baya rena sana'a baya rena aiki komai kankantansa wanda zai samu abin da zai ci ya sha ya kara mutuncinsa domin duk ranar da ka kasa mallakar abin da za ka ci ka kasa mallakar abin da za ka sha ka kasa mallakar abin da za ka wa kanka sutura to baka da ra'ayi sai abin da aka ci sai an ce ka ce amma baka isa a ce ba a ce ba sai ka ce wani aka ce ne in ce irin abin da aka ce saboda baka da ta cewa man la yamliku qutahu la yamliku qararahu wanda bai mallaki abincinsa ba to bai mallaki makomarsa ba kuma ba shi da abin faɗa a cikin jama'a saboda haka kun ga shi sa Allah ya ce a ciyan masa da miskini guda sittin zalika litu'minu billahi wa rasulihi Allah ya saukar da wannan doka ne yana jan hankalinku domin ku ƙara imani da Allah da manzansa mu ƙara sakankancewa domin imani kamar yadda muka faɗa a tsagoran harshen larabci yana ɗaukan ma'anoni guda uku akwai al'ikiraru al'itirafu a tasdiku. duk inda kalmar imani take kewayawa a tsagoran harshen larabci ba ta fita daga waɗannan ma'anoni guda uku da suke fassara ta da gasgatawa wasu ke gasgata ta da amincewa wasu ke fassara ta da gamsuwa wanda gamsuwa shine mafi karfi a cikin fassara imani domin abin da ka gamsu wato ya ratsa ya zauna a zuciyarka ya yi naso ya bi gabanka ya zo kan harshenka ya mamaye gabanka ya zama jini a jikinka shi ake kira ka yi imani da shi ma'ana ka yadda ka gamsu ka karba ka gaskata ka bi ɗari bisa ɗari babu shakka ba ko kwanto ba wahami a ciki shi sa Allah ce don ku ƙara gamsuwa da Allah da manzansa wa tilka hududullah waɗancan dokoki da aka faɗa guda uku ga wanda ya zihari ko ya ‘yanta baiwa ko ya azumi sittin ko ya ciyar da muskini sittin hududullah iyakokin Allah ne shi kuma Allah yana da iyakoki guda biyu akwai iyakokin haramtawa akwai iyakokin halattawa ku lura idan a cikin alkur'ani Allah ya ce tilka hududullahi fala buha, to za ku ga waɗannan dokoki ne na wato haramtawa idan kuma aka ce tilka hududullahi fala duha, to za ku ga waɗannan dokoki ne kuma na halattawa fala duha na halattawa fala buha na haramtawa abinda aka haramta sai a ce kakka zo kusa da shi abin da aka halatta kuma sai a ce kada ka ƙetara shi ma'ana ƙetara halacci saɓan Allah ne kusantowa zuwa ga haramci saɓan Allah ne aka idan Allah ya ce a yi kaza a tsaya iya abin da ya halatta in ya ce a bari a nisanci abin da Allah ta'ala ya haramta wannan su ne iyakokin Allah guda biyu na halacci da na haramci walil kafiri na azabun alim azaba mai tsananin raɗaɗi ta tabbata ga kafirai da haka kowa ya kiyayi kansa da kafirci domin za a ɗanɗana kuɗa ta azaba mai tsanani a kan waɗanda suka kafirta na'am إن الذين يحادون كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين الله سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله lalle waɗanda suke saɓawa Allah da manzansa Allah ya ce a yi su ƙi ya ce a bari su ƙi bari kamar da Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa rasula wa la tubtilu a'malakum ya ku masu imani ku bi Allah ku bi manzansa kada ku bata aikin ku ma'ana in kuka saba wa Allah da manzansa aikinku ya ɓaci to Allah ta'ala ya ce innal ladzina yuhadduna Allah waɗanda suke sabawa Allah wa rasulahu suke sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kubitu an kaskanta su an wulaƙanta su an tozarta su an zubar da ƙimarsu shine ma'anan alkabtu a harshen larabci yana nufin a addaf'u ko arraddu bi unfin wata tazlilin wato a tunkuɗa ka baya a ƙasƙance a wulaƙantaci kuma da tsanani shine ma'anan alkabtu to Allah ya ce kubitu an ƙasƙanta su an wulaƙanta su malam abdullahi dan abbas ya ce ma'ana ukhizu yawmal khandaqi an ƙasƙanta su a ranar yaƙin khandak bil hazimati ta yadda aka karya lagonsu aka kuma karya bataliyarsu shine ma'anin kubitu an ƙasƙanta su an wulaƙanta su kama kubitan lazina min qablihim Kama yadda aka wulaƙanta, aka ƙasƙanta waɗanda suka gabace su waɗanda suka yaƙi da annabawa ko suka ibin dokar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar to su ma kaskanci ya tabbata a kansu wa qad anzalna ayatin bayyinatin Allah ce lalle haƙiƙa mun saukar da ayoyi bayyanannu waɗanda suke bayani akan dokokin Allah mun ce ayoyin Allah kashi biyu ne akwai ayatun shar'iyya akwai ayatun kauniya ayatun shar'iyya su ne dokoki da Allah ya saukar na ayi kaza a bar kaza ko labarai da Allah ya saukar don a gasgata su domin ayoyin Allah na alkur'ani ne ko na attaura ko na zabura ko na injila ko na sufi ibrahim musa zaka ga akhbarun ne wa ahkamun hukunce hukunce ne waɗanda suke kunshe da adalci ko kuma labarai ne waɗanda suke ɗauke da gaskiya wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala as-silqu fil akhbar wal adalu fil ahkam dukkan abinda Allah ya zartar na hukunci to wannan hukuncin adalci ne dukkan labarin da Allah ya bayar ko an yi ko ana yi ko za a yi wannan labarin to gaskiya ne tsagwaron gaskiya ce a cikinsa saboda haka Allah ya ce mun saukar da ayoyi waɗanda suke a fili kuma ayoyin Allah masu sauƙin aikatawa idan na shari'a ne ko masu sauƙin ganewa idan na kauniya ne domin duk abin da ka gani yana yawo a ban ƙasa shi ma aya ne kai aya ce ni aya ne shi aya ne ita aya ce walillahi fi kulli taskinatin wata taharikatin abadan shahidu kaifa yusal ila am kaifa yajhaduhu aljahidu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid wa min منامكم بالليل والنهار ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا ومن آياته kaza wa min ayatihi duk ayoyin Allah ne duk abin da muke gani a duniya aya ce ma'ana alama ce da take nuna samuwar Allah domin kai ɗin kanka alama ce ta wanda ya yi ka domin da ba don kai ba ko da ba don akwai wanda ya yi ka ba da ba za a same ka ba ashe dukkaninmu aya ce dukkanmu hujjoji ne dukkaninmu dalilai ne akan samuwar Allah subhanahu wa ta'ala kuma shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi kadai ya cancanci bauta shi kadai ya kamata a siffanta shi da sunayensa da siffofinsa kada a yi masa ƙari ko a yi masa rage inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatun bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin walil kafirina azabun muhin lalle azaba ta wulakanci ta tabbata akan kafirai kafiri ya shiga uku a lahira can an ce azabun alim ya tabbata ga kafiri nan azabun muhim azabar wulakanci ta tabbata gare shi wani gurin a ce azabun azim wani gurin ashaddul azab wani gurin azabun muqim wani gurin azabun muhim gashi nan iri irin azaba Allah ya ce ya tanada ma waɗanda suka kafirce masa shi kafirci a satru wato ka suturce ni'imar Allah ka kau da kai ga barin yarda da cewa Allah shi ya yi ka ko kuma kai inkarin ayoyinsa ko manzanninsa wannan dai yana cikin abin da ake kira kafurci wanda ya ya zama kafuri Allah ya tsare mu na'am yawma yab'athuhum Allah jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allah wa والله على كل شيء شهيد Allah subhanahu wa ta'ala ce yau ma yaba afuhumullah ka tuna musu ranar da Allah zai tashe su Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi Allah wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi ya rantse sai ya tattara ku sai ya tara ku akwai banci tsakanin tashi da tattarawa da tarawa a guri guda shine an hasharu wan nasharu wal ba'th alba'su min almaut annashru min alquburi alhasharu yawm alhashr ranar da za a tara jama'a a guri guda gaba ɗayansu babu wanda zai buya malla zina kafaru allan yub'athu qul bala rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir kafirai suna rayawa cewa wai ba za a tashi ba Allah ce ka rantse ma za a tashi qul bala wa rabbi wa yastanbi'unaka a haqqun hu wai gaskiya ne za a tashi alkiyama ko gaskiya ne ƙur'anin nan daga Allah yake ƙul'i wa rabbi ka ce na rantsi haka ne za a yi wannan abin ba za a fasa shi ba so da haka Allah ta'ala ya ce zai tashi alkiyama zai tattara mutane yau mai ba asuhumullahu jami'an ranar da Allah zai tattara su baki ɗaya a guri guda fayunabbi'uhum bima amilu zai ba labarin duk abin da suka aikata ko mai mutum ya aikata zai gan shi a ranar a rubuce a tattare har wani zai ce mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada zai ce wannan wani irin littafi ne baya barin kankanin abu ko babba sai ya tattaro shi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya alheri ko kankantansa zai gan shi wanda ya sharri komai kankantansa zai gan shi wa nada'ul mawazin al kiyama al-yawm fala nafsun shai'a za a sanya wannan sikeli na awo na ranar alkiyama na adalci wanda komai aka dora a sikelin ko da kamar kwayar zarra ne wannan sikelin sai ya nuna nauyinsa wato sikelin da zai auna zarra ya faɗi nauyinta ai ka san ba ƙaramin sikeli ba ne wannan to duk za a yi wannan bima aminu abinda suka aikata na sharri ko na alkhairi Allah ta'ala ya ce a hasahullah Allah ya iyakance shi ya tabbatar da shi ya rubuce shi ya tsare shi wana suhu, su ko sun manta shi yasa Allah ce yau mai tazakkarul insanu ma sa'a ranar da mutum zai tuna duk wani abu da ya aikata mummuna ko kyakkyawa amma anan duniya an manta kamar da Allah ta'ala ce wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai da kashina Allah ya ce mun ƙididdige shi ƙididdiga mun ƙididdige shi a cikin wato wannan littafi bayyananne wani gun ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba komai da kashina mun iyakance shi a rubuce a cikin littafi ɗazu ko jiya ne aka bugo min daga wani gidan rediyo cewa jiya shine ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar ƙididdiga na adadin mutanen duniya da kuma cewa me ke jawo mutuwar ɗan adam to a ciki sai aka fake da wani abu aka ce wai aurar da yara da ba su kai shekara goma sha takwas ba su haifi 'ya'ya su ba sa cikin ƙoshin lafiya saboda shekarunsu bai kai ba 'ya'yan da suka haifa ba sa cikin ƙoshin lafiya saboda shekarunsu bai kai ba wai wannan shine yake kashe ɗan adam a duniya na ce ni ban yarda da wannan bayanin da majalisar ɗinkin duniya ta ba fitar ba ni ina da akasinsa ni a guri na ɗan adam kamar yadda wata kungiya a ƙasar jamus ta faɗa cewa akwai mutane kusan biliyan bakwai a duniya faɗin duniya gaba ɗaya yanzu ana ƙaddara adadin mutanen cikinta da biliyan bakwai to sannan kuma faɗin duniya gaba ɗaya iya inda ɗan adam zai iya zama banda cikin ruwa banda kan tsauni banda kaza banda kaza za ta ɗauki adadin mutane biliyan ɗari da hamsin yanzu kuma ana da biliyan bakwai kacal kuma fadin inda zai ɗauki mutum biliyan akwai yanzu daga nan gombe ka tafi kano dajin da za ka wuce ka san ya ninka garin da ka baro ninkin ba ninkin iya bakin titi banda zurfin lungu to ku da ko ɗaya bisa ɗari ba ɗauka ba a ce ɗan adam ya yi yawa na ce kuma ba ɗan adam ne ya yi yawa ba rashin adalci ne a duniya duk matsalar mutuwar ɗan adam da ƙasƙancinsa da rashin magani da rashin asibiti da rashin abinci da rashin ilimi rashin adalci ne saboda haka da za a yi abubuwa guda hudu ina ga duk sai fi wannan matsalar na farko a sa doka akan hana sata kudin gwamnati da kudin al'umma duk wanda ya wawashe kudin al'umma ya kai wata ƙasa to a dawo mana da shi kuma a sa ido a tabbatar an aiwatar da waɗannan kuɗi cikin harkar magani da asibitoci da hanyoyi da wutar lantarki da ilimi da sauran abubuwa da suke raya ɗan adam da ruwan sha a dawo da waɗannan kuɗin ya za a sace mana biliyoyin kuɗi a kai ƙasashen ku kuna ci kuma ku dinga cewa wai mu kai kashe kanmu ko abin nan ɗin yara ne na biyu sai an hana wato abin da ake kira a fasadi da barna domin idan ka ce yarinya an mata aure ta haihu tana ƙasa da shekara sha takwas to in kuma zina taifa ya ba a hana zina ba za a hana aure kuma in ce yanzu ma kai shiru ba ma ce ƙala ba za ka ga ai yaranmu yanzu ba aure da yara 'yan ƙanana saboda yarinya kafin ta gama sakandire shekara goma sha biyu ta yi shekara shida a firamare ta yi shekara shida a sakandire uku a sakandire karama uku a sakandire babba ga shida a firamare nawa kenan goma sha biyu idan ta shiga firamare tana da shekara shida an haɗa nawa sha takwas ɗin kenan so da aka ai ma ba sai ka ce ayi ko ka ai ba nace shi musulunci ba doka ya kafa mana cewa kan mu aurar da 'ya'yanmu lokaci kaza ko lokaci kaza ba ya bar abin a hannunmu mu duba mu ga me yafi maslaha ga 'ya'yanmu in mun ga mu basu su gandame zama manya shi yafi maslaha sai mu basu in mun ga za su lalace mana ko mun ga hanya wata ta karkace sai mu maza mu cusa su gidan miji da wuri kada su je su haifo mana wata barna amma su da ba su da doka addini su suke faɗan irin waɗannan abubuwa to daga ci akwai wadata mutane da kayan more rayuwa wanda ya hada abinci karfafa harkar noma da harkar kiyo da harkar masana'antu da harkar ilimi da wutar lantarki da asibitoci da hanyoyi masu kyau da kyakkyawan tsaro da kayan more rayuwa waɗanda su suke raye ɗan adam mu a afirka an ce mun kai biliyan mutanen afirka mun kai biliyan to amma kuma afirka nan ne aka fi saurin yawan haihuwa nan ne kuma aka fi samun matsala da rigima kuma afirka nan ta fi kowace ƙasa a duniya arziki amma na cikin ƙasa shi ɗan afirka shine ake cewa ga wani abu na akan matar sarki da da ido da ta gani muna taka fetur muna taka gwal muna taka me ake kiransa muna, muna taka eh dukkan ma'adanan ƙasar nan sama da ɗari a kansu muke yawo amma har yanzu kwakwalonmu da tunaninmu da hankalinmu da wayonmu ya sa mu kasa tsugunnawa mu tono mu sarrafa mu amfana sannan muna da ƙasar noma duk inda ka taka in kai shuka zai fito wani bature ɗan ƙasar amurka ya taso daga ƙasarsa yana noman alkama ya zo misira ya auna ƙasar misira in ka shuka alkama a misira za ka samu ninkinsa hudu wanda kake samu a amerika da ya gangaro najeriya da ya auna ƙasar sai ga za ka samu ninki takwas idan ka hekta ɗaya a najeriya in kai irin ta america za ka samu ninki takwas a najeriya an ce baturan nan sai da ya kuka ya ce yanzu mutanen afirka suna da irin wannan arziki suna da kasan noma suna da ma'adinan ƙasa suna da ƙwaƙwalwa kowane karatu a duniya aka yi muna ganewa abin da ya rage mana shine ba shugabanci na gari shugabanci na gari shine ban matsalar mu wanda zai ce a nan a ya ce a bar nan a bari shikenan in muka yi haka mun gyaru Allah ka ba mu shugabanni na gari masu tsoronka masu imani masu adalci masu mutunci masu tausayi wanda ka suka san girman na sama suke tausayawa na ƙasa saboda haka wannan shine ma'anan Allahu wa nasu wato Allah ya kididdige komai ya san adadin komai ya san yawansa a hada bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada Allah ya iyakance komai da saninsa komai yana ƙarƙashin sanin Allah kuma Allah ya san adadin komai da yawansa da ƙarancinsa shi sa Allah ke cewa laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya iyakance su kuma ya ƙirga su ɗaya bayan ɗaya komai da ke faruwa a duniyan nan Allah ta'ala ya san shi wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan wa nasuhu su manta amma Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da wannan wallahu ala kulli shay'in shahid Allah ta'ala wato shaida ne akan komai ma'ana komai yake faruwa a duniya a gaban Allah subhanahu wata'ala ake da sanin Allah ake Allah ya sani ya iyakance ya tsara ya iyakance komai shine ma'anan shahida abinda ka halarta ka sani ba labari kawai ake baka ba isa yake cewa a wani gurin yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq har sai ya bayyana ga gaskiya ne نعم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الله تعالى ألم ترى شنبك سني با a tara a nan ba na gani da ido kawai ba domin ce gani iri-iri ne akwai gani na farki ana kiransa ru'uya akwai ru'uya ta ido akwai ru'uya ta ra'ayi akwai ru'uya ta mafarki akwai ru'uya ta yaƙini innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su sun tabbatar wannan gani ne daban saboda haka takan zo da ma'anoni da dama akan ce wai me kake gani game da kaza Ka ga ra'ayinka ake so amma sai aka ce me kake gani ko me kake gani ni ina ganin ya kamata a yi kaza kaga gani a nan na ra'ayi ne da fahimta ko mutum ya ce na gani a mafarki kaga shi ma wani gani ne daban wanda ya bambanta da gani na fili akwai gani kuma na ido akwai kuma gani na tabbas abin da kake da yaƙini ra'aitullah akbar kulle shay'in muhawalatan wa aksarahum junuda in ka tabbatar akwai Allah sai ka ce ka ma gan shi kawai wannan shine ma'anan wato wannan ma'ana baka sani ba annallaha ya alamu Allah ta'ala yana da sani cikakken sani kuma shi sa kashi da sigan fi'ilin mudari'i ya alamu yana sani ya sani yana sani saninsa wato ainihin tabbatacce ne ba sani ne da jahilci ya gabace shi ko mantuwa za ta biyo bayansa ba ba sani ne na gefe ko mai iyaka ba shi sanin Allah ta'ala yana da matakai ko yana da makarai guda takwas na farko Allah ya san duk abin da ya wuce na biyu Allah ya san duk abin da zai zo sannan na uku Allah ya san duk abin da ake ciki sannan na hudu Allah ya san duk abin da ke fili sannan na biyar Allah ya san duk abin da ke ɓoye sannan abin da bai kasance ba kafin ya kasance da zai kasance Allah ya san yadda zai kasance. Saboda ita kanta babu tana cikin sanin Allah. kai ne kake cewa babu to ita kanta babun tana cikin sanin Allah subhanahu wataala sannan sanin Allah jahilci bai gabace shi ba sannan sanin Allah mantuwa ba za ta biyo bayansa ba sannan sanin Allah ba a yi masa iyaka da iyaka wannan shine wato bambanci tsakanin sanin Allah da na kowa to Allah ya san ma kalmar ma din nan ta shigar da duk abin da ke cikin sammai da ƙasa domin faffaɗa kalma ce mai yalwar gaske wacce duk wani abu da ke cikin sama ko da ƙwayar zarra ne to ya shiga cikin maɗin nan ya alamu ma ya san duka ta abin da ke cikin sammai ɗin nan guda bakwai abin da suka ƙunsa na halittu na mala'iku na komai mai motsi da mara motsi Allah ya sani wa ma da dukkan fil'ar da abin da ke cikin ƙasa da ke doranta da ke tsakiyarta babba ne ko ƙarami mai rai ko mara rai tsiro ne ko mutum ne ko dabba ce ko dukka Allah ya san komai da bambance-bambancen da ke tsakaninsa ma ya kunu min najawa falasitin babu wasu masu ganawa da zai kasance su uku mutane su shiga su uku suna mitin mitin din nan na alkhairi ne ko na sharri ne illa huwa rabi'uhum face Allah ta'ala shine na hudu wala khamsatin babu wani taro da za a yi na mutum biyar domin tattauna wata mas'ala mai kyau ko mummuna sharri ko alkhairi illa huwa sadisuhum sai Allah ne na shida wala adna min zalika babu koma baya da haka shine ɗaya shine koma bayan uku ko ko biyu wala akthara ko mafi yawa kamar goma ishirin talatin illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su ma'iyya amma mutlaqa shamila wacce take ma'anan halittarsu da gudanar da su da mallakarsu da sanin halin da suke ciki Allah yana da wannan shi yasa ma'iya za mu ga kashi uku take zuwa cin alkur'ani wani gurin Allah zai ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum kowa anan ya shiga don haka ma'anarsa anan rububiyya ne yakan zo ko ma'iya khassa Allah ce yana tare da mumina inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun inna Allah ma'as sabirin ma'al muttaqin ma'al muhsinin to wannan ma'iya ce khassa tana nufin taimako da karfafawa da goyon baya takan zo kuma khasatul khasa Allah ce yana tare da wato annabawansa wanda tare da annabawa wani keɓantacciyar taruwa ce kamar da Allah ke cewa yake cewa Musa inna ni ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina jin duk abin da ake kullawa kuma ina jin ina ganin abin da yake faruwa so da haka wannan karfafa zuciya ne dan ka je kai wa'azi shi yasa lokacin da Fir'auna ya biyo annabi Musa da shi da bataliyarsa sai mutanen annabi Musa suka firgita suka ce inna la mudrakuna ala kalla inna ma'iya rabbi sai hadin yace Allah yana tare da ni zai bani mafita dan ga ruwa a gabana ga fir'auna a bayana in ji bahaushe ya ce gaba kura baya sayaki to ina za a kenan gaban an yi ruwa ne in an tsaya kuma fir'auna ne sai mutane annabi Musa gaba ɗaya dabararsu da wayansu da azancinsu ya ƙare suka ce inna la mudrakuna an kama mu an riske mu an cin mana mun gama yawo mun shiga uku ce kalla saboda annabawa suna da yaƙini da Allah ce kalla inna ma iya rabbi sayahdin Lallai Allah yana tare da ni to zai ban kofa ko ta nan ko ta bayan ko ta gaba sai Allah ya ce to da ki tekun ya bushe ka hau kai ka wuce yadda ki teku ya daskare ya wuce fir'auna ya zo da bataliyarsa in ban da ganganci irin na fir'auna da kwaranci da rashin wayewa irin na fir'auna ruwan nan fa shi fir'auna ko firamare bai ba domin da ya yi karatun firamare a zai gane ruwan nan fa ba don ni ya daskare ba wasu aka daskara musu da sai tsaya baki ruwan ya yi tunani to aka ruwan na ya daskare tukunna amma kawai na zuwa sai kutsa kai kafin ya je tsakiya su kuma can sun wuce haka Allah ya ce to ruwa koma da kake dama dan annabi Musa aka ce ka daskare hmm. na koma yadda kake sai ga Fir'auna yana kiran Habu kai da kace ana rabbukumul a'la ashe baka iya ruwa ba yo ko ka iya ruwa ya zaka yi da wannan ruwa shine Jibril yake ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ni dinga darbo tabo sai na dinga zuba masa a baki in ya haka zai kira abun nan sai in ɗebo taɓo in cika bakinsa da shi da haka haka dai fir'auna aka tafi ba mutunci ba addini ba aqida ba tauhidi yana kokari ya faɗi kalmar shahada lokaci ya kure ya kamata ya faɗe ta tun baya baya amma sai da lokaci ya kure ya fara shan ruwa ya tabbatar cewa an gama da shi sannan yake nema ya ce annahu la ilaha illallazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ni ma na zama musulmi ya ɗauka musulunci abu ne mai sauki sai kaga wahala sai kaga haza sannan ka ce ka musulunta to fir'auna dai ba a samu musulunta ba wa ma kai da fir'auna illa fi tabab to shine Allah ta'ala yake gaya mutane duk wani mitin da ake da wani kulle-kulle da zagon kasa da makirci da da da, kutungwila to a san fa Allah yana ganin masu yi yana ganin masu kullawa duk wani mitin da kuke don ku taimaki addinin musulunci kar ku damu Allah ya san da mitin din ya san ajandar ya san taron ya san wanda ya bude taron ya san wanda ya fara magana ya san me aka ce ya san me aka kulla ya san me aka rubuta ya san me ake so a cimma don haka masu mitin dan su taimaki addini wannan aya tana karfafa musu zuciya ne to a ci gaba da mitin a ci gaba da kulle-kulle da zai taimaki addinin musulunci kulle-kullen alkhairi kulle-kullen da zai kawo ƙasa ci gaba ya kawo zaman lafiya ya kawo alkhairi ya sa ƙasa ta zama cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a samu ilimi a samu wadata a samu arziki a samu ci gaba wutar lantarki ta tsaya a daina ɗauke wuta a samu masana'antu su tsaya makarantu a ci gaba da karatu hanyoyi a gyara su a samu asibitoci sun cika da magani sai dai ka ɗau katinka ka tafi asibiti ka sha magani kyauta to a ci gaba da wannan ƙulle-ƙullen da za a mai da ƙasa ta zama haka amma masu ƙulle-ƙulle don su karya ƙasa ko su tayar da hankali ko fitina ko tashin hankali ko su jawo musifa ko su sace kuɗin ƙasa ko su cuci al'umma to wannan ƙulle-ƙullen nasu kansu zai koma saboda haka Allah ta'ala zai ci gaba da kiwon al'ummansa da kare ta da bata matsayi wanda ya dace da haka wannan aya tsoratarwa ce kuma kwaɗaitarwa ce masu abin kirki su ci gaba kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan babu wani alheri a cikin duk mitin din da ake a duniya da kungiyoyin da ake kafawa masu zaman kansu ne ko na gwamnati ne in dai ba abu uku za a yi ba Allah ya ce babu alheri a wannan kungiyar ka fita la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin sai wanda suka haɗu suka ce ayi abun sadaka ayi wani foundation a taimakawa talakawa da marayu da zaurawa da yan mata da ɗalibai masu zuwa karatu da masu neman ilimi da masu sana'a da kaza da kaza abin da zai amfani jama'a illa man au ma'rufin ko wani sanannen abu na alheri a sanar da mutane a koyar da su a ja hankalinsu zuwa gare shi au islahin bainan nas ko gyara tsakanin mutane masu rigingimu masu tashin hankali a ce a zo a yi sulhu a zauna lafiya a fahimci juna don aka yi wannan anyi abin arziki shine Allah ta'ala ake cewa wala adna min zalika wala akthar illa huwa mahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al sannan Allah zai ba su labari bisa abin da suka aiwata ranar alkiyama na an ce su yi sun yi ko an ce su bari sun bari ko abin da suka kulla wa addinin Allah na makirci ko na zagon ƙasa ko abin da suka kulla na alkhairi da ci gaba Allah zai musu sakayya kai. inna Allah tabbas Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli shay'in alim masani ne da dukkan komai da komai haka har wannan taron har wannan ganawar har wannan mitin har wannan kungiya har wannan shawarwari da aka tattauna Allah yana sane da su kuma zai ba mutane labari don haka masu aikin kirki ku ƙara Allah yana goyon bayan ku masu sharri ku rage ku takaita Allah subhanahu wataala baya goyon bayan sharrin ku kuma zai dawo da shi kanku kuma ba za ku ci gaba a rayuwarku ba to nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada mai yawa inda muka yi kure kuma Allah ta'ala ya yafe mana ya ci gaba da numfasawa akwai wata baiwa Allah abin mamaki tun shekaru kusan biyar da muka kafa asusun dubu ɗaya wanda wasu da yawa sun daina amma wannan baiwa Allah ba ta taɓa fashi ba duk shekara sai ta aiko dubu goma sha biyunta na kowace shekara ga kowane wata dubu ɗaya kamar yadda muka ce da za a samu mutum dubu ɗaya kowa yana ba da dubu ɗaya to za mu samu miliyan goma sha biyu a shekara wanda wannan miliyan goma sha biyu ya ishe mu wajen aiwatar da dukkan ayyukanmu na wannan kwamiti ba tare da mun nemi taimako ko mun ɗaga hula ba to wasu fara sun ɗore har yau suna yi wasu kuma sun dakata san dalilin dakatawa ba dalili uku ke sa a dakata ko mutum ya yi kuɗi da yawa sai ya rena dubu ɗaya ta yi kaɗan sai ya daina gaba ɗaya ma ko kuma ya yi ƙasa da dubu ma'ana ya sauko saboda haka sai ga yanzu dubu ta masa yawa ya zai iya ba da dubu a wata ko kuma shaidan kawai ya zo ya masa kururuwa cewa kai kawai ma dena kawai ko dena yi ko kuma ya yi tafiya ma ya garin ko baya nan to akwai account wanda za a yi tafaɗan lambarsa kuma za a yi ta sawa a kan sikirin na talabijin domin masu eh, yunkuri su ci gaba da yi to akan hakan ne wata baiwa allah eh, wannan ce malam ga ɗari biyar a sa asusun marayu a min addu'a allah ya bani ilimin addini da na sana'a wani kuma ya ce ga ɗari biyu fi sabilillah a yi masa addu'a Allah ba shi ikon yin aure da kuma riƙe auren akwai wasu bayan Allah da suke fama da matsalar jinnu suna buƙatar malam da sauran 'yan uwa musulmi su taya su da addu'a Allah ya ba su lafiya to Allah ya ba su lafiya raba su da jinnu haka kuma akwai marasa lafiya a gida da asibitoci suna buƙatar a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su lafiya to muna addu'a muna tawassali bi asma'illahil husna wa sifatihil ula duk wani musulmi da ke cikin damuwa muna fatan Allah ya yi masa kuma ƙarshe muna kira ga gwamnatoci da su sassauta dokan babura domin jama'a su samu daman zuwa wajen tafsirin tahajjudi da yin sallah ko da karfe goma ne ko sha ɗaya a kai domin jama'a su samu daman zuwa halatta wajen wa'azi da karatu da addu'o'i da ake a cikin wannan wata muna fata hakan zai ƙara taimaka wajen ƙarin samun zaman lafiya da aka samu muna fata kuma Allah ya kawo mana da dukkan masifu da fitintunu da tashin hankali Allah ta'ala ya ƙara zama da mu lafiya a cikin addinin mu wannan wata ne da ya kamata addu'a ya kamata a yi shine babban tsaro a ƙaiwaita addu'a a masallatai da makarantu masu kuɗi su fito da harkar ciyarwa a masallatai da guraren ibada da mahaɗar jama'a kamar da wasu fara a garin nan ana haɗuwa a wasu mahaɗoɗi ana ba da abinci kyauta kamar da muke gani a ƙasashen larabawa to ya kamata a dinga yin wannan yana daga cikin abin da Allah yake ka mana sauki kuma kowa ya duba aikin da yake mai kyau ya ƙara ya duba aikin da yake mummuna ya rage domin wannan shine yake kawo mana sauki yake kawo mana Allah ya tausaya mana ya kawo mana da masifu da tashin hankali Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجزونك اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك